sai su kama 'ya'yan jama'a ƙananun yara su ebe su a mota su ce ko su yi musu taliya wannan abin da ake cewa taliya ne ko menene namiji ya kawo ko kuma su neme su su jagwalwala musu nono su kyale su su tafi gida idan kuwa ba su yadda ba to billahi lazi sai sun kai su iyayensu sun gaya musu abin da suke bayan yaran sun yi musu yanzu yanzu wani faifan murja ibrahim kunya wacce hukumar hisba ta kama wani faifan bidiyon ta yi fito inda ta rantsuwa da Allah da annabinsa inda kuma ta bayyana cewa ba za ta yi kafara ba wallahi tallahi wa'inda hukumar hisba ke kamawa a hotel suna yin lalata da su inda idan suka ce ba za su yi ba to su ce za su sanar da iyayensu abin da suke yi in ba manta ba yau kimanin kwana uku kenan da hukumar hisba ta cafke murja ibrahim kunya sakamakon bidiyon da take yi da kuma bayyana cewa ita ɗin sabuwar karuwa ce sai dai a jiya da dare wani faifan bidiyon murja ibrahim kunya ya fito wanda ta yi rantsuwa da allah kan cewar ga abin da hukumar hisba suke yi bar mu sa cikakken bidiyon ku je wa kunnuwanku abin da hizbar kano suke yi kawata ya isa haka to wannan abin gaskiya ya kamata mu gaggauta fitowa midiya mai magana saboda ba zai yiwu ba a ce mun sha wahala mun ba da rai mun yi faɗi mun yi tashi mun kafa wannan gwamnatin ko allah subhanahu wata'ala ya dubi kukan iyayenmu da kannanmu da mu kanmu da wahalarmu gwamnati ta kafu a ce wai wani daurawa da iyalan daurawa su zo su lalata mana gwamnati lokaci ɗaya da wani maganar su wai wani wai hizba ko wani kaza abin da yake faruwa yanzu a kano an je sarina hotel an kama mata ana daddannawa a cikin motoci yadda kika san ana danna biredi ana zuwa hotel hotel ana ebo mata ana danna su ana kai su gidan yari sannan idan yan hizba suka ɗebi mata billahi lazi la ilaha illa huwa da in musu sharri wallahi gwara in mutu kuma ba halayya ta bace gaskiya na faɗi kuma gaskiya nake faɗi darajar an annabi da ƙur'ani mutanen nan idan ba su nemi yafiyar wa'anda suke ciwa zarafi ba wallahi ba za su gama lafiya ba sai su kama 'ya'yan jama'a ƙananan yara su ebe su a mota su ce ko su yi musu taliya wannan abin da ake cewa taliya ne ko menene namiji ya kawo ko kuma su neme su su jagwalgwala musu nono su kyale su su tafi gida idan kuwa ba su yadda ba to billahi lazi sai sun kai su iyayensu sun gaya musu abin da suke kai jama'a Wannan bidiyo na Murja Ibrahim Kunya ba a nan ya tsaya ba, a nan gaba kaɗan za ku ji ya ci take bayyana cewa bayan yaran sun yadda 'yan hukumar hisba ɗin sun tattaɓa su. Daga nan kuma ba su haƙura su ƙyale yaran suna kai su ne kotu domin kotu ta zartar musu da hukunci. Bayan yaran sun yi musu sannan kuma idan yaran suka idan yaran suka yadda yizban suka tattaba su suka jagwalgwala su suka yi musu komai da komai kuma wai daga nan sai su kara zuwa su ƙara kai su kotu a kai su gidan yaro wannan zalunci har ina kuma an makale da cewa addinin musulunci ake yi wa aiki ba jama'a ta ya ake so mu gama da duniya lafiya to a sanadiyar wannan abubuwan ma'aikatan hotel sun yi takadda takadda takadda. za su shigar da karar gwamnatin kano federal akan wannan cin zarafi da ake musu kuma suna biyan haraji na hukumar cikin garin kano na gwamnatin kano suna biyan harajin kudin su daidai gwargwadon iyakarsu kuma sannan ana turo hisba suna ci musu zarafi abba gida gida ne zai saka daurawa ya ce kai daurawa kai ne shugaban hizba ka je ka rinka bi hotel hotel kana sa ana cin zarafin 'ya'yan mutane kuma daurawa yanzu ne ya lalace da halayya saba haka yake aikin hizba din shi da murja ibrahim kunya ta bayyana kenan a cikin wannan bidiyon nata sai dai bidiyon murja ibrahim kunya din ba anan ya tsaya ba ta zargi malam ibrahim daurawa akan cewar tana ganin ita fa kamar contract ya karba domin rushe gwamnatin abba kabir yusuf wannan bidiyon da murja ibrahim kunya ta saki cikakkiyar jaruma a tiktok na iya zama ɗaya daga cikin bidiyoyi da kuma dalilan da ya sa hukumar hisba suka cafke ta suka aika ta kotu da kuma a nan kotu ka iya tambayar ta hujjojinta na dalilin da ya sa ta ce hukumar hisba na lalata da matan da suka kama inda in kuma murja ibrahim kunya bata ba da cikakkun shaidoji akan wannan kalamai da ta yi akan hukumar hisba ba to tabbas kuwa za ta fuskanci mummunan hukunci tunda zargi ne ta yi musu to allah ya sa mu dace kuma ya ci gaba da ɗora mu akan hanya madaidaiciya amin sun amin kada ku manta ku danna subscribe kana ku danna alamar karawa domin sanar da ku da zarar mun kawo muku sabon shiri яг энэ энэ ташрамтай осож байна. Осож байна. За хүч. masoyana maza da mata ina muku fatan alkhairi na ramlat bauti kamar yadda kuka fi sani abin da ya faru da ni gaskiya ba zan so wata yar uwata ya kasance da ita ba sannan kuma ina ba al'umma annabi muhammad manzo allah sallallahu alaihi wasallama hakuri akan abin da na yi bisa kuskure ne kuma kurushiya ne insha allah ba zan kuma haka ba kuma ina neman yafiya ga al'umma albarkar annabi muhammad manzo allah sallallahu alaihi Wasallama. sannan ina neman a gafarta mu insha Allah ba zan ƙara makamancin haka ba ina godiya sosai da mai murna an kama murja da mai bakin ciki an kama murja to albushurunku kai malam daurawa Allah saka maka da alkhairi au أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بد إليه من الرجوع وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam daurawa Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi kana kokari domin ka ga cewa ka saita matasa da 'yan mata da mutane akan turba akan koyarwa ta addinin musulunci su bar abin da suke su rungumar qur'ani da sunna amma ka sani cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai baka isa ka shirye da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah shine yake shirye da wanda ya so haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya manzon Allah bal anta illa al-balag kai naka kawai ka tunatar ne ka faɗakar idan ka iya bakin kokarin ka abin ya gagara ka fawwala ma Allah subhanahu wataala domin shi ya ga iya kokarin da kai kuma ba zai kama ka da cewa baka yi ba su kuma waɗanda ake kama su suke zuwa suke sa baki ake sakin su wannan su da Allah khalas kai naka kuma Allah ba zai kama ka da laifin kin yin gargadi da wannan ba kuma ku mutane wanda kuke murna cewa wai an saki murja da kuma lokacin da aka kamata. ko ke cewa justice for murja wallahi billahi azim duk wacce zaga an ka murja ta fito comment section tana cewa wai justice for murja ko kuma a yi wa murja adalci ko kuma ba a kyautata mata ba ka lura da kyau za ka ga cewa da ƙin in ba karo ba ce ba ka shiga profile nata sai ka ga cewa ta fi ƙarfin iyayenta sai ka ga cewa ta bijire maganar iyayenta sai ka ga tana kaɗe kaɗe da rawa a cikin profile nata za ka ga tafiyarsa ɗaya da ita wacce wanda aka kama shi yasa ba ta so laifin da wancan ya shafe ta ita ma a hankali ta san cewa zai zo shafe ta shi yasa kaga shi suna cewa justice for wanci justice for wanci domin bayan da za a yi ka goyi bayan mutum sai idan aikin ku ya zo daya a lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai halakar da mutanen annabi Nuhu ai shi annabi Nuhu ya ce ma Allah subhanahu wata'ala inna bani min ahli wa inna wa wa'adaka alhaqu yace wannan dana ne kuma ka ya Allah gaskiya ne Allah ya ce mai innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih ya kai Annabun hu wannan ba danka bane ba innahu amalun ghairu salih domin aikin shi batacce ne baya aiki na garbe ba koyarwa ka ba shin yanzu ita wannan ta bi koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za ku go kuna goyen bayan ta wallahi ku masu goyon bayan ta ku ba masoya bane a gare ta ita wannan diya murja Ibrahim kunya ba masoya bane a gare ta ire-irenku Allah subhanahu wataala ya ce ai muku ai muku gargadi kuma a faɗa muku Allah zai tashe ku ranar kiyama ku masoyanta da ba ku san a ga cewa ta dawo kan hanya Allah zai ce muku al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu ku al-akhilla su abokanai ba'dhum li ba'dhin adu abokan gaba ne ga sashi a wannan ranar ta lahira illa al face wanda suke ma junan su wasiya da tsoron Allah idan ka ga dan uwanka ko ku abokinka yana abin da bai kamata ba kamar yadda mutum ke yi a cikin rayuwarta ku yan comment section sai ku bi ku dinga mata nasiha kuna tsawatan kuna cewa wancan abin ke ba girman ki bane ba wacce ki gyara akwai ranar akwai ranar kiddallanci akwai ranar tsayuwa hisabi yau ina fir'auna duk jabbirancin shi da mutakabbirancin su da girman kansa yau ina karuna duk kudin sa da takabbirancin sa da mujibarcin sa yau ina ina yana kwanci cikin kabari yau ina hamana wazirin shi fir'auna yau ina lamarut yau ina matar annabi nuhu yau ina ina ina kulluhum matu dukkan su kwanta suna cin kabari sun mutu to wallahi haka ita ma wannan da ake ta ja mata kunne ana so ta shiru ta kiya ake ta ja mata kunni ana so ta shiru ta kiya idan kuma an yi abin da ya kamata mutane su fito comment section suna cewa wai justice for wani wallahi ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wannan laifin da kuke gani tana aikata kuke rainawa, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kuna ganin shi kankani ne amma wallahi a gurin Allah yana da girma Allah subhanahu wataala yana cewa ya ku mata ya ku mata takhashafi wa la tabarraji wa kunu ibadallahi wa ikwana ku kame kar ku fito da surarku kar ku fito da jikinku amma wannan bayar Allah a yau idan tana bidiyo har fatar ta ka iya gani ta nan gefen cikinta ko wannan bayan kunkurunta wannan washe in rayuwa